من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu wannan rana ta laraba ɗaya daga cikin ranaku biyu a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka mai suna hikbatun min tarikh na Sheikh Uthman ibn Muhammad Al-Khamis hafizahullahu wa ghafara Allah ta'ala liwalidai a yau muna ina jin bakwai daidai ko ga watan bakwai bi ma'ana rajab na shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da biyar ga watan uku na shekara ga watan hudu na shekara ta 2017 miladiya to alhamdulillahi a makon da ya wuce mun ji bayanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ardahu mun ji sunansa da dangantakansa da matayensa da kuma yawan ‘ya'yansa ta ɓangaren maza da kuma mata mun ji falalolinsa masu albarka wanda yake ɓanta da su da wanda ya ah, na ahlul baiti ya shafe shi da na kuma sauran sahabai da kuma abin da yake banta da shi musamman ma a ranar yakin khanda da kuma yakin khaibar Allah ubangi ya ƙara yadda da shi ya haɗa mu da su a gobe kiyama yau za mu tashi yadda aka yi wa sayidina ali baya'a. bai'atu aliyin radiyallahu anhu bil khilafa mubaya'an da aka yi wa sayidina aliyu da khalifanci an muhammad ibn al-hanafiya an ruwaito daga muhammadu dan hanafiya wa huwa muhammad ibn ali ibn abi talib shine muhammadu dan ali dan abi talib ne yake bada labari radiyallahu anhu Allah ubangi yarda da shi kala yace ata aliyun dara usmana wa qad qutila sayyidina ali ya zo gidan sayyidina usman ya tarar an kashe shi fadakhala ila darihi sai ya shiga ya shiga gidan sayyidina Usman din wa aghlaqa babahu alaihi sai da ya shiga sai ya kulle kofar ta ciki fa atahu nasu fa darabu alaihi albaba sai mutane suka zo da suka tarar da sayyidina Ali ya shiga wajen gawan sayyidina Usman ya kulle daki kuma sai mutane suka zo suka yi ta dukan kofan faƙalu suka ce inna hadhar rajula qad qutil wannan mutum fa an kashe shi wala budda nasi min khalifatin dole fa mutane a sayyidina ali sai ya shiga gidan shi ya shiga gidan sayyidina usman ya kulle kansa a ciki mutane suka zo suna ta dukan kofan ya buɗe cewa lalle mutum sayyidina Uthman fa an kashe shi kuma dole mutane fa yanzu su samu jagora khalifa wala na alamu ahadan a haqqa biha minka mutane suka ce mu fa babu wanda muka san ya cancanci wannan mukamin sai kai fa qala lahum aliyun sai aliyu yace musu la turiduni yace ba fa so na ba kwa sona fa inni lakum wazirun in dai har kuna sona to kai ku bar ni unna zamanto wazirin ku kawai amma ba dai shugaba ba zamantowa wazirin ku maimako shugaba khairul lakum minni amirun shi yafi muku alkhairi akan in zamanto shugaba a gare ku faƙalu jama'a dai da suka yi cincirindo suka ce la wallahi wallahi san wannan ba za ta saɓu ba la na'lamu ahadan ahaqqa biha minka babu wanda muka san ya cancanci wannan mukamin sai kai babu wani sama da kai da ya cancanci wannan mukami wannan matsayin Kala ce eh, fa in abaitum idan har kun nace kun nace kun ki abinda nake so kun nace sai na zamanto khalifa to fa inna lakum fa inna bai'ati la takunu sirran ba zan yadda zaɓe na da za a yi ba mu baya ta ta zamanto a sirrance walakin da shar'i akhruju ila masjidi zan fita cikin masallacin manzon Allah on shiga masallaci On tsaya akan mimbari faman sha'a an yubayi'ani baya'ani wanda ya ga daman ya mun mubaya'a ya zaɓe ni ya mun fa kharaja ila almasjid sai ya fita zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa baya'ahu nas mutane gaba ɗaya suka masa mubaya'a wa baya'aha almuhajiruna wal ansaru alladhina kanu fil madina mutanen makka da na madina da suke cikin madinan gaba ɗaya ansarawa da muhajirun suka masa mubaya'a wakila an ce innahu takhallafa an bai'atihi ba'd as-sahaba akwai waɗansu sahabai kamar yadda aka ce kunga ya ce wakila an ce an ce akwai eh, babu tabbas a ciki wai waɗansu sahabai sun ƙi masa a ko ko ba su samu damar masa a ba a wannan lokacin ka sa'ad bin abi kas kamar Sa'adu dan abi kas wa abdullahi bin umar wa Muhammadu bin maslamata wa ghairihim da makamantansu wakila a wani ƙaulin aka ce innahu buyi aminal jami' wani kauli aka ce dukkansu sun masa mubaya wa hadha huwa al kuma hakan shi yafi shahara a littattafan tarihi innama takhallafa sa'adun وابن Umar wa بن مسلمة عن القتال معه سيدي شي سعد إنن دا ابن عمر دا محمد بن مسلمة إنن da ba su da ake cewa basu zo mu baya an ba mu baya an saba ne ba halarta ba a'a yakin da sayyidina ali ne ya je basu samu halarta ba ammal bai'atu amma wajen masa mubaya'a faqad baya'u wannan tabbas sun masa mubaya'a qala auf ibn abi jamila auku dan abu jamila ya ce kuntu inda alhassanil basri na kasance a wajen alhassanul basri kun san tabi'i ne babba yana raye tare da sahabai ganin manzon Allah ne kai bai yi ba wa kana fil madinati inda maktali Uthman shi Hassanul Basri lokacin da wannan aika aikan ta faru ta kashe Sayyidina Usman yana nan a Madina fa zakaru ashaban nabi sallallahu alaihi Wasallam. sallam suka ambaci sahaban manzon Allah faqala ibn jawshan al-ghatafani sai ibn jawshan al-ghatafani yace ya aba sa'idin innama zurriya bi abi musa ittiba'uhu aliyan yace babu shakka abu musa wato al-ashari kenan ko kuma aya aba sa'idin innama zurriya bi abi bi abi musa ittiba'uhu aliyan فغضب الحسن suka ce ya aba sa'id sunan alhassan din kenan cewa akwai waɗanda kamar su abu musa ba su yi wa ba su bi sayidina ali ba ba su masa mubaya'a ba fa ghadiba alhassan sai alhassan albasar ya fusata da wannan maganar hatta ta bayyana fi wajhihi fa qala sai da baya abun nan fushin nasa ya bayyana a fuskarsa sai ya ce faman yuttaba'u wane ne za a bi kutila amirul mu'minina mazluman an kashe sayyidina usman amirul mu'minina mazluman yana wanda aka zalunta fa'amidan nasu sai mutane suka karkata ila khairihim zuwa ga wanda ya fi su mafificinsu fa baya uhu suka masa mubaya faman yuttaba wane ne kake kake gani wai ba za a bi wane ne ya dace a wane ne ya dace a bi ya ta maimaita masa hatta ha miraran ya maimaita wannan kalman da yawa da yawa wato don ya nuna fushinsa wa ahlus sunnati haqiqatan ahlus sunna gaba ɗaya mujmi'una sun yi ijma'i ala anna afdala sahabati cewa mafificin sahabai gaba ɗaya ba da usman ibnu affan huwa ali ibn abi talib ahlus sunna duka ba su da ja akan wannan sun yi ittifaki cewa bayan sayyidina usman aliyu ne kawai shine mafifici qala ibnu taimiyyata rahimahullah al-mansus inda ahmad ibn hanbal abinda ahmad bin hanbal ya nassanta ya faɗa ya tabbatar ya furta shine tabdi'u ana bid'antar da mutumin da tawaqqafa fi khilafati aliyin wanda yace ba ruwan shi shi baya nan baya nan game da zaben sayyidina ali wa Kala yake duk wanda yake da wannan aqidar na tawaqqufi shi yana ganin ba zai ce sayyidina ali bane fi sauran akwai wanda suka fi sayyidina ali shi dai ba zai ce kala ba zai shiru akai yace to babu shakka in ji imamu ahmad huwa adallu min himari ahali, wannan ya fi jakin jama'ar sama bata wa amara bi hijranihi yace duk wanda yake da wannan ra'ayin na cewa wai mutum ba ba zai iya fifita sayyidina ali cewa shine mafifici cikin sauran sahabai bayan usman ba to wannan mutum ya wajaba ma a kaurace masa ya daɗa maimaita je fa ahlu sunnati dai mujmi'una ahlu sunna dai sun yi ijma'i gaba daya ala anna afdala sahabati ba'da rasulillah cewa mafificin sahabai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abubakar wanda yake biye masa thumma umar wanda yake biye musu thumma ikhtalafu sai suka yi sabani kama zakarna kamar yadda muka ambata fi Uthman wa Ali game da sayyidina Usman da Ali wane ne zai zo na uku waɗansu suna gabatar da usman waɗansu su gabatar da aliyu saidina aliyu amma sun ittifaqi abubakar ne sai umar wajen gabatar da na uku ɗin su an yi saɓani waɗansu suna ganin sayidina ali ne ya fi sayidina usman waɗansu suna ganin sayidina usman ne amma aljumhuru majoritin sahabai da musulmai gaba ɗaya anna usman afdalu min aliyin sayidina usman ya fi sayidina aliyu sun a da zalika sai suka yi ittifaƙi kuma bayan wannan cewa anna aliya ibn abi talibin rabi'ul khulafa cewa sayyidina aliyu dan abi talib shine khalifa na hudu da halifofin manzon Allah sallallahu alaihi saboda haka yana daga cikin aqidan ahlus sunna in ka tashi ambatan su waɗannan khalifofin manzon Allah ana rankin ɗinsu ne a yanda suka zo kuma bisa fifikon da suke da shi to in ka tashi ambata sai ka ce abubakar sannan umar sannan usman sannan wa sannan ali wannan shine aka gada daga aqidan ahlu sunnati wal jama'a wajen mu'amalantan waɗannan khalifofi masu albarka da ka ce kirga mana khalifofin manzo Allah karka ce aliyu umar usman abubakar a'a ana jero su ne a hakan suka zo kuma a hakan suka rasu wannan ya riga rasuwa sai wannan sai wannan sai wannan sai wannan ina fata an gane ko to wannan yadda aka yi wa sayidina aliyu radiyallahu anhu mubaya in kun lura ma yaki yaƙi ƙememe ya baya son shugabanci yaki ne sun tirsasa masa ne ya fito ballantana a ce ma wai ya kwace an kwace masa an zalunce shi kamar yadda shi a suke ce wannan ma duk bai taso ba an bi shi da abun mayaƙi kuma ya daraja waɗannan guda uku dukkansu ya musu mu baya a ya yarda da shugabancinsu shi da aka bi shi da abun maki yayi jama'a madamun suka yi sa su suka yi ya fito ya ce to ayi abun a bayyane ba za a yi shi a sirrance ba المبحث Sani bincike na biyu ahammul ahdafi fi khilafati aliyin wato manya-manyan abubuwa da suka faru a zamanin sayidina aliyu Allah Ubangiji ya yarda da shi na farko akwai ma'arakatul jamal yakin aljamal yakin aljamal yakin raƙumi me yasa aka kira shi yakin raƙumi za mu ji bayani a cikin tarihin wannan yakin ya faru ne a shekara ta nawa talatin da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu a wace shekara aka kashe sayyidina Usman talatin da biyar kawai sayyidina ali yana karba ne shekara na zagawa aka yi wannan yakin ku rika bi insha Allah idan kuka duba can ya karbi khalifancin ne a shegashi nan 25 ila 40 a ci a wancan karatu juya kallon yawa nan yawa an kashe sayyidina Usman shekara 35 bayan hijirar manzo sayyidina Ali ya karba nace muku daga 35 zuwa 40 shekara biyar kawai yayi so yana karɓa da shekara ɗaya ne aka yi wannan yakin da za mu karanta yanzu mai suna ma'arakatul jamal lamma buyi a aliyu ibn abi talibin yayin da aka yi masa yidina aliyu dan abi talibin a ista'adana talhatu wa zubairu aliyan sai talhatu da zubairu sai suka nemi izinin sayidina ali a matsayin shi na khalifa fi zahabi ila makkata cewa za su fita zuwa makka suna so su yi tafiya zuwa makka fa'adina lahu ma ya musu izini domin ba a fita a bar gari sai da izinin khalifa da suka tafi makkan nan faltaka ya hunaka bi ummil Aisha ta, can he suka haɗu da nana aisha ita ma tana makkan ta je makka kun san sabayan sun je haji wa kana al-khabaru qad wasala ilaiha anna Uthman qad qutila radiyallahu an kafin ta dawo madina labari ya riske ta a makka cewa an kashe sayidina Uthman Allah ubangi yadda da Fashtama uhu hunaka fi makka da Talha da Zubairu suka je suka haɗu da nana Aisha a makka wa azamu alal bi Usman sai suka yi taro suka yi mitin cewa lalle lalle dole su je su ɗaukan masayidina Usman fansa dole su je ƙauyukan Kufa ku duba inda kufa take da basra inda waɗannan 'yan ta'addan suka fito suka ce daga can makka kawai za su tasan macen ne kawai suka je suka samu sahabai suka samu runduna suka haɗa kawai suka ce direct daga nan makka za su wuce sai sun nemi waɗanda suka zubar da jinin usman sun ɗauki fansa kun ga inda dan rigima ya fara ga kuma khalifa bai bada abin nan ba to liyaqdi Allahu amran dai kana maf'ula Allah yakan zartar da abin da ya shirya kawai faja'a ya'ala ibnu munyata min al-basra sai ya'ala dan munyata yazo daga basra a abdullahi ibn amir min al-kufa abdullahi dan amiru sai yazo daga kufa shi wajtama'u fi makkata duka suka hadu su manya manya heads din nan suka hadu a makka suka tattauna akan cewa lalle lalle sai an dauki fansa ga waɗanda suka zubar da jinin sayyidina Usman alal akhzi bi ta'ari Usman sai sun yi fansa ga wanda suka kashe sayyidina Usman fa kharaju min makkata kaga he suka fita daga makka biman taba'ahum da waɗanda suka goya musu baya ilal basrati suka tasamma basra yuriduna qatlata usman za su je su zaƙulo wanda suka kashe usman tunda daga can din suka fito kun san wajen mutum ba za su gaza dubu shida ba in kun tuna yawa an yi sabani akan minimum da maximum kawai ina fata kun ga suna da yawa Zaƙulo mutum dubu shida din sun zo daga garuruwa daban daban daban daban daban kuma a ƙarƙashin jagorancin waɗansu manya su sun san hate ɗin manya-manyan eh, ra'asul fitinati ɗin wanda suka jagoranci abun dama an san su amma ɗaiɗe ko har dubu shidan nan tantance su yana da wahala ka san ƙauyen da kowa ya fito to kun ga inda al'amari da ya fara khalifa nan da suka fita su ba su nemi izinin sayidina ali ga abin da za su je su yi ba talhatu da zubair kawai suka muna so mu je makka kawai yace na muku izini suka je suka haɗu da nana aisha wannan ya fito daga kufa wannan ya fito daga basra aka zo aka tattauna aka shirya mayaka daga nan aka ka san ma abin nan kaga khalifa ma bai sani ba khalifa bai da ya eh, sani ina fata an gane ko to fa kharaju min makkata biman taba'ahum ila al-basrati suka fita daga makka kawai da wanda suka goya musu baya suka doshi suka ma basra da wace niyya yuriduna qatlata uthman so za su je su zaƙulo wanda suka kashe Usman wa zalika annahum yarawna su a matsayin su suna gani suna ganin annahum qad qassaru fi difa'i an Usman su ɗin nan da suka fita suna kukan zuci ne suna ganin suna blaming kansu suna zargin kansu su suna gani gaskiya sun takaita wajen haƙƙin usman ba su kare usman yadda ya dace ba so suna kukan zuci kaman kaman su yi sakaci su yi sakaci ba su yi kukan kura ba ba su sai kun san kuma usman ne ya hana wanda suke nan din amma duk da haka su suna suna ganin ba su kyauta ba sun yi abin nan sakaci ba wanda yake zato abinda mutanen nan suka zo wallahi za su kashe usman babu wanda yake zato abin zai kai ga haka irin yan zarga zangan nan da za a haɗu a madina kawai a yi ta a koma amma ba su taba zaton abin zai kai su ga haka ba su suna ganin gaskiya kaman Allah ba zai yafe musu jinin Usman ba kaman jinin Usman yana wuyansu kawai sakacinsu ne yasa sa Usman ya rasa abin nan saboda haka kawai su wannan zafin yasa suka ɗauki wannan matsaya kawai daga makka suka yi mitin suka tasan macen kawai kaga duk da haka ya kamata a yi consulting khalifa a gani wa kana aliyun radiyallahu anhu fil madina kaga shi sayyidina ali yana madina bai san abinda waɗannan suka shirya ba wa kana uthman ibn hunayf radiyallahu anhu usman dan hunayf shi kuma shine waliyan shine governor alal basra min kibali aliyin bin abi talib shine gwamnan da aliyu ya nada a basra din ka gani shi gwamna ne a can waɗannan sun zo da runduna sun zo state ɗin shi za su yi yaƙi gwamna da ya ga runduna shi nan amirul na aliyu bai sani ba bai sani ba yana makka waɗannan sun yi takin decision ɗin shi sun yi sirinsu daga makka suka tasan macen ta ga dole kuma gwamna ya san wannan rundunan daga ina ne suka zo falamma wasalu ila bas basra yayin da su talhatu bin zubair da su abun e, talha da su zubair da su da na aisha da waɗannan duk suka isa can da sojojinsu arsala ilaihim uthman ibn hunayfin sai gwamnu na basra din sai ya aika musu da ya ga runduna sun sauka a can da ya aika musu su zo ya tambaye su ma za turidun me kuke so me ya kawo ku qalu nuridu qatalata usman muna son ne mu zakulo wanda suka kashe sayyidina usman sai an kashe su suma faƙala lahum shi a matsayin shi na gwamna sai ya ce musu hatta ya atiya aliyun ni ba zan ba ku izini ba sai aliyu da kansa ya zo domin shine amirul mu'minin mai bada command mai bada umarni wa mana'ahum min ad dukhul ya hana su shiga basra yace ni ban ga wani umurni daga shugaba ba ban ga umurni daga amirul mu'minin ba kawai Min da ya faɗa musu kenan thumma kharaja ilaihim jabalatu kun san jabalatu din nan shine direct wanda ya kashe sayyidina usman shine direct kai tsaye da ya kashe usman da ya ji shi kuma sun zo neman su sai ya fita shi ma da nasa ‘yan rundunan ya tare su, ya tare su, wa huwa ahadun ladina sharaku fi katli Usman, shi jabalatu inna yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da guduma suka yi participating wajen kashe Sayyidina Usman. Faƙatalahun fi sab'i mi'ati rajulin, ya fito da magoya bayansa da sojojinsa ɗari bakwai, ya fuskanci su talha da su zubai. fantasaru alai da aka kafsa suka gama da sojojinsa su abin nan a su talha kenan da su zubair suka kafsa da wannan din suka gama da sojojinsa wa qatalu kathiran mimman kana ma'ahu suka kashe mafiya yawancin wannan 700 da ya fito da su wandamma kathirun min ahli basra ila jayshi talha yawancin sojojin basra din nan sai suka zo suka hadu da sojojin talhatu da zubair da aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in Allah yarda da su sai waɗansu sojojin basra din sai suka zo gaba ɗaya suka haɗe da sojojin suna na aisha da talha da zubair akan su ma suna goyon bayan ra'ayinsu ya kamata a kashe mutanen nan خرج علي رضي الله عنه من المدينة إلى sayidina ali sai labari ya riske shi yana madina kuma shine shugaba shine amirul mu'minin labari ya riske shi cewa lallai fa an samu yaƙi an yaƙi a kufa a basra kai ko kuma a lardin gwamnansa usmanu bin hunayf shine kharaja aliyun ila al-kufa sai aliyu ya fita daga madina zuwa kufa me yasa wa zalika lamma sami'a yayin da labari ya zo masa annahu waqa'a hunaka qitalun baina usman bin hunayf tsakanin usman dan hunayf gwamnansa wa huwa wali aliyin alal basra shi gwamnan aliyu ne aliyu ne ya naɗa shi gwamna a basra sai ya ji wai ya yi faɗa da alhatu da zubairu haddana na aisha wa ban ma'ahum da wanda suke tare da suna na aisha kai abun sai ya ɗaura masa kai sai ya ga bari ya fito da kansa ba ma wani commander zai aika ba abun ya ɓaci yau ɗalhatu da zubairu da nana aisha su suka yaki da sa kuma ina wannan abu wa ya bata abu ne ya ga bari ya zo da kansa abun fa babba ne fa kharaja ali radiyallahu anhu sayyidina ali sai ya fita fa yayi shiri matuka wa jahaza jeshan qiwamuhu asharatu alaf sai ya nada runduna wanda yawan su sun kai dubu goma ya naɗo su ya tada su ya shiri kawai li muqatalati talha wa zubair saboda yakan alhafi da zubair me yasa suka fito suka without his command ba tare da umurninsa ba ba shi ya bada abin nan ba wato me suke nufi su zo su yaƙi gwamnansa wa ya ba su wannan izini ya shirya runduna sojoji har dubu goma wa hunaka yazharu lana jaliyan idan muka natsu eh, wato abinda zai bayyana mana karara a wannan kisar anna ali ibn abi talib huwa alladhi kharaja ilayhi ko ba haka ba sayyidina ali ne ya fita zuwa wajen su shi ya fita ya je ya tarar da su walam yakhruju ir alaihi ba kamar yadda littattafan ƙarya na shi'a na tarihi ce waɗannan in ne suka je suka yaki ali ina fata an gane domin a littattafan shi'a suna cewa Alhatu da zubairu da nana aisha ne suka fita suka je suka kare ali suka kai masa haji wal kuma al'amarin kwata-kwata yadda muka ɗauko labarin ba haka ba ne don a nuna cewa makiyan sayidina ali ne sun ma su yi manufarin su kashe shi dama ba sa san shi kaza kaza to wannan kissar karar tana nuna mana wancan ƙarya ne fabrication kirkira ce kawai domin me lam yaqsudu duki su daga makka da suna so su yaki sayyidina ali madina za su tasamma ko ba haka ba so daga makka kawai sun tasamma basra kuma ga niyan su ba wai su yi ma sayyidina ali tawaye bane a'a su suna nuna alhini da damuwa da suke gani kamar lallai lallai sun yi sun abin sun yi sakaci wajen kashe sayyidina usman saboda haka sam walam yaqsidu qitalahu sam sam sam ba su yi nufin su je su yaƙi Ali ba sayyidina Ali Allah yarda da su gaba daya kamata da'i ba'du tawafi tawaif kaman waɗansu ƙungiyoyi na Shi'a da khawarija da ƴan tawaye wanda ba na ahlus sunna ba suke so saboda su samu daman sukan na na Aisha su yi batanci a gareta. da na aisha uwar sayyidina ali ne ko ba haka ba ai sirkashi ce kuma a gidansu sayyidina ali ya girma ko ba haka ba saboda haka ya aure yana auren fatima yar manzon Allah ita na Aisha uwa ce ga Fatima sannan uwa ce ga Sayyidina Ali ma ina fata taya maza ai haka saboda haka su sun fita ne to man ta'akkara da duk wanda suka tasirantu da kungiyoyin shi'a su suna gani Sayyidina Ali waɗannan mutane su su suka kai wa sayyidina ali farmaki walau kanu yuriduna al-khuruj ala ali aida suna nufin su ta samma sayyidina ali la zahabu ila al-madinati mubasharatan da sun tafi zuwa madina kai tsaye da madina za su ta samma kamar yadda yan tawayen da suka kashe sayyidina usman ina suka ta samma don anan yake to su ma da suna so su yaki sayyidina ali aida daga makkan da suka shirya madina za su tasamma walaisa ilal basra da mai zai kai su basra da ba za su tasamma basra ba mu fahimci wannan saboda haka fatalhatu shi talha wa zubairu da zubairu wa aishatu da aisha wa man kana ma'ahum da magoya bayansu lam yahduth qattu ba a taɓa samu a tarihi ba annahum abtalu khilafata aliyin wai sun je su ɓata zaɓen da aka yi wa sayidina ali da mubaya'an da aka yi ma sayidina ali don su ba su goyi baya ba ne suka shirya runduna don a yaƙe shi su ɓata shi su ɓata wannan mubaya'a sam sam sam wannan ba ta taɓa faruwa ba wala ta'anu alai ba su taɓa masu kan zaɓen da aka yi wa sayidina ali ba dukkan su sun zaɓe shi domin sai da aka gama zaben talha da zubairu suka nemi izinin sama a matsayin shi na shugabansu ce za su tafi makka wala zakaru fihi jarhan basu ma soke shi ko su aibanta shi ba wala baya ugairahu jarhan shine ka soki mutum in yazo tsaya zabe ka soke shi ina fata an gane kawa cewa ne ai yana da forged result yana da forged certificate bai yi ma kaza ba bai yi ma irin suka ina aka fito zaɓe yadda waɗansu suke kwandemin waɗansu ba su ma taɓa sukan sayidina alibu da wani irin hali ma bawai don saboda su kyamatar mutane shi ba taɓa samu ba kai wala baya u ghairahu su ba su ma zaɓi ba su yi ma wani alimu baya a ba sayidina ali suka yi wa mu baya dukkansu sun gamsu sayidina ali ne ya fi kowa a wannan lokaci ba wanda ya kai shi daraja da falala wala kharaju li qitalihi sannan kuma ba su fita don su yaƙe shi zuwa ga basra ba a lokacin da suka tafi basra sai dina adima bai sani ba yana madina kuma da suka fita basra din don zaƙulo wanda suka kashe sayidina usman ne fa innahu lam yakun bil basrati yawma idhin shi kuma aliyu a lokacin ba ma a basra ba sai da suka kafsa da waɗannan ma sayidina ali ya fito ya fito daga madina yanzu saboda haka wannan raddin da za a yi wa masu ƙoƙarin ɓata wannan wajen walidhalika kana al-ahnafu ibnu qaisin saboda haka ne ma ahnafu dan Kaisu yace laqitu talhata wa zubaira na gamu da talhatu da zubairu ba'da hasri usman bayan an zaga yan tawayen nan sun yi wa sayyidina usman kawanya na gamu da su inji ahnaf dan Kaisu na gamu da su a madina fakultu sai na ce musu mata amurani fa inni arahu maktulan me za ku umurce ni wane umurni za ku bani ina ganin fa an kashe sayidina usman wani umurni za ku ba mu ya tsuma kawai ya ɗau takwabi kala sai suka ce masa alaika bi aliyin je ka nemi izini wajen sayidina ali shine mai bada umurnin mai za a yi ba mu ba kaga ai ya nuna cewa lallai sun yadda sayyidina ali ne shugaba kana sai shi wannan ahnafu dan kaisu din kai sai ya bar su yace walaqitu aisha ta sai na je gunna na aisha na gamu da ita da Katli usman bayan an kashe sayyidina usman na je na tarar da ita a makka fa qultu nace mata mata amurini na na aisha ummul mumina wani umurni zaki bani saboda fa an kashe sayyidina usman qalat ita ma da buɗan bakin ta tace alayka bi aliyin ya ka wajen ali yanzu shine chief in abun nan shine mai bada umurni ka je ka tambaye shi ina fata an gane ko to wannan yanda aka yi kenan mufawadatun qubayla al-qital wato ‘yar tattaunawa ‘yar tattaunawa da aka yi kafin a yi wancan yakin da sayidina Ali ya fito domin shi wa arsala aliyu al-miqdad ibn al-aswad wal qaqa ibn amr sayidina Ali da yazo Basra sai ya aika al-miqdad dan aswad da qaqa ibn amr li yatakallama ma'a talha wa zubair su je su samu dalhatu da zubairu su tattauna ina fata an gane ko da sayyidina ali ya zo da sojojinsa dubu goma ya yi kamfi ga na waɗancan Dalhatu da Zubairu da na aisha a gefe sayyidina ali sai ya tura waɗannan mutum biyu a farko ya tura kaka ibn amrin da al-miqdad ibn aswad Yace ku je ku samu Dalhatu da zubairu a madadina ku tattauna a wajen tattaunawa ɗin da ƙoƙarin kawo zaman lafiya da sulhu da fahimtar juna wattafaƙal miqdadu wal ƙaƙau min jihatin wa talhatu wa zubairu min jihatin ukhra ala adamil qitali baina kulli fariqin miqdadu da qa'qa'u yan ɓangaren sayyidina ali suka yi ittifaki da talhatu da zubairu gaba ɗaya ala adamil kital cewa kada a yaƙi kada a yaƙi tsakaninsu da rundunar da sayidina ali ya zo da su domin sun zo sun tattauna su ah me ya fito da ku har kuka kafsa da jabalat ba tare da sanin amirul mu'minina ba ba da izininsa ba ba da kaza ba suka nuna musu irin zafin da suka ji na ganin cewa lallai lallai wato kaman sun yi mene sun gaza ko kuma sun yi sakaci wajen kashe sayidina usman sun ji zafin abun suka nuna lalle ya kamata su yi wani abu su zakulo waɗannan 'yan ta'addan a musu hukunci kamar kar Allah ya tambaye su da sakacin zubar da jinin sayyidina Uthman abinda ya fito da mu kenan suka faɗi wannan abinda yanda suka shirya fitan su dinnan suka fahimci juna yanda shaidan da ya fahimtar da waɗancan kamar tawaye suka yi wa sayyidina Ali waɗannan kuma suka ga lalle ba tawaye ba ne biyayya ne amma ga su irin ijtihadinsu da tunaninsu aka fahimci juna tsaf ina fata an gane cewa menene shine adamul Kitali, kada a yaƙi wa bayyana kullu fariqin wijhata nazarihi kowane ɓangare yayi bayanin irin yadda ya fahimci situation ɗin su waɗancan da suka fito suka yi bayanin ga abin da ya fito da su ga iya gwargwadon fahimtarsu waɗannan ma suka yi bayani to cewa a'a ai yanzu kuma sai da umarnin khalifa da kaza da kaza da kaza da kaza aka fahimci juna wa Ba'adal al-ittifaq kun ga yanzu shi fatalahatu fatalahatu wa zubairu ko shi talhatu da zubairu yuridani ya su a ra'ayinsu da tunaninsu annahu la ya juzu tarku qatalati usmana su suna gani bai dace a bar waɗanda suka kashe sayyidina usman din nan ba ba tare da musu hukunci ba saboda Allah ya ce annafsu bin nafsi wa aliyun shi kuma sayyidina ali yara yana gani annahu laysa minal maslahati a yanzu yanda ƙasa ta ce din nan an kashe khalifa yanzu ya karbi abun sabo-sabo yana ganin a yanzu in nan abin da ke maslaha ba wai a yi concentrating a kan zaƙulo waɗannan abisu ƙauyuka ba a'a laisa minal maslahati ta tabbubi katlati usman al'an baya cikin maslaha a ce su za a tasan ma a yanzu bal hatta tastatibba al'umur sai an gwamnati ta natsu ya yi postin din wanda zai postin na gwamnoni ya yi reshuffling din cabinet din shi ina fata an gane ko tunda kowane shugaba in ya hau yana canje-canje yana ɗan canje-canje ya sauke gwamnonin da ya ga bari ya sauke su ya bar waɗanda ya ga bari ya canja shugabannin sojoji da rundunoni da menene ya yi canji ta ɓangaren finance ta ɓangaren ministoci ya yi abin nan sai ya zama tsari tsarin ciki komai ya lafa shiru amma yanzu abin kowa yana jin zafin abin da aka yi wa sayidina usman kowa ya harzuka ya tafasa kowa kawai yana abin nan idan aka ce za a yi wani hukunci a yanzu din nan abun ba zai yi kyau ba a bari sai ko me ya yi lafa ya lafa sai a ji daɗin zaƙulo su ɗaya bayan ɗaya duk inda suke ina fata an gane ko yawwa bal sayyidina ali ce to a yanzu a tasan musu ba maslaha ba ce bal hatta tastatibbal umur sai abubuwa sun zamanto stable an samu stability faƙatlu eh, ƙatalati usman muttafaqun alai sayyidina ya ce babu shakka kashe waɗannan waɗannan yan ta'addan da suka kashe sayyidina usman ni da ku ba ma sabani akan haka abu ne muttafaqun alaihi amma inda suka samu sabani waɗannan ayi shi yanzu yanzu shi kuma sayyidina ali yana gani a natsu tukuna daga baya a me. a zaƙulo su ne wal ikhtilafu innama huwa fi mata ya kunu zalika inda suka samu saɓani ta yaushin za a yi waɗancan sun zaku kawai a yi yanzu shi kuma sayidina ali yana gani a bari sai abin nan kaga babu wani dama saɓani Saɓani kawai waɗannan sun zaku a yi shi yanzu yanzu kawai a gama shi kuma khalifa yana ci a'a a ɗan bari a natsu tukuna inda aka sa amma wajen kashe su din nan muttafaqun alaihi ne ina fata inda aka dan samu sabani amma yanzu an me an dinke wannan barakan duka sun yadda to sai waɗannan munafikan yan ta'addan suka ga lallai idan aka yi wannan ittifaqin suka bari aka yi wannan ittifaqin abun zai sha da su gara a rikita ko ina makawa ko ina a rikice da fada babu mai tunani yanzu mai tunanin a nemo su kowa kawai yanzu fada ta shagaltar da shi kun san sha'anin munafiki kyan ina fata an gane haka kamar zaɓe ɗinnan nan da da za a yi ɗan wanda suka ga ba za su ci ba abun za a sha da su kawai su a ganin su a har a hausi ne Allah maɗaukakin sarki dai ya tsare kun san ko a ƙwallo kaga lallai ba za a kai labari ba sai a tada ya mutsi da faɗa eh a ce an soke ma an soke kwallon saboda kun ga lalle ba za ku kai labari ba in aka tashi a haka ba za a ɗau kofi ba ko ba za a ci gol mai ba misali irin wannan dama duk ana yin wannan to waɗannan munafukan da aka samu ittifaki yanzu an fahimci juna waɗannan za su juya su koma suna na aisha su talha su zubair za su juya su koma sun fahimci amir shi ma washe gari za a juya a koma to tunda an yi ittifaki an kwanta ana bacci waɗannan suna kam ɗinsu waɗansan suna kam sai waɗannan munafukan sai suka bi duhu suka bi duhu sai suka kai sojojin sayidina ali attack da suka kai suka gudu suka sulale suka bi duhu kuma sai suka kai ma waɗancan ma attack don a a ya mutse kawai ya zamanto yanzu ga wani babban abin da ya shagaltar da ƙasa ma ba mai tunane su haka suka yi shine wa ba'adal ittifaqi namal jaishani bi khairi lailatin bayan ai wannan ittifaqin yarjejeniya kowane sojoji sun koma suna baccin su sai baccin su a wannan daren cikin alkhairi da fahimtar juna da kyakkyawan tunani na fahimtar juna wa ta saba'iyatu su waɗannan saba'iyawa mabiya abdullahi bin saba wanda ya je ziga su suka yi wa sayyidina usman aika aika wa hum qatalatu usman sune in bracket wanda maka san sayyidina usman su sun kwana bi sharri lailatin da mugurar da mugun sharri da kulle kulle a zuciyarsu li'annahu tammal ittifaqu alaihi domin an yi ittifaqi ba za a yi fada ba an yi ittifaqi cewa in komai ya lafa za a nemo su to kaga su suna gani wannan sulhu fa against them ne ba maslahar su bane idan aka yi wannan sulhu wa hadha ma dhakarahu al-mu'arrikhun alladhina arrafu li hadhihi al-ma'araka wannan shine abinda malaman tarihi da suka yi rubutun tarihi game da wannan yakin suka faɗa ina fata an gane ko misali amsalu at-tabari kamar imamu tabari haka ya faɗa da ibn kathir idan ka je al-bidayatu wan nihayatu ibn kathir yana nan idan ka je ibn al-athir cikin abin a ah, eh, wannan littafin tarihi shi mana wannan eh eh al-kamil al-kamil littafin tarihi ne sai kuma ibn hazmin shi ma ya faɗa wa ghairuhum da makamantansu wa inda zalika inda zalika ajma as-saba'iyuna ra'ayahum waɗannan mabiya Abdullahi bin Saba al-majusi inna al-yahudi sai suka haɗu da dare suka yi mitin ra'ayinsu ya zo ala Allah ya timma hadal ittifaq duk yanda za a yi a ɓata wannan yarjejeniyan da fahimtar junan da aka samu tsakanin su talhatu da zubairu da ɓangaren talhatu zubairu na na aisha da na ali kawai a ɓata shi in ba haka ba abun zai sha da su wa fi sahari can lokacin sahur an yi bacci lami lafiya tayin sahur shine lokacin da yake daga shi sai fitowa mai alfijir shi ake kira as-sahur shine wal qawmu na'imun ana cikin bacci kowane bangare ana cikin bacci an kawai ana bacci hajama majmu'atun min as-sab'ina jaysha talhata wa zubair sai suka je suka kai farmaki waɗannan mutanen munafikan suka kai farmaki wa sojojin talhatu da zubair wa qatalu ba'da afradil jaysh wa farru sai suka kashe waɗansu sojojinsu sai suka gudu فظن جيش طلحة أن جيش علي غدر به su ta ɓangaren talhatu da su zubairu da suka ga an kai musu farmaki har an kashe musu sojojin su suka ɗauka waɗannan yaudara suka musu ba ittifaki ashe aka yi ba yaudara suka musu su jeshi aliyin fi saba kawai sojojin aliyu suna kwance ba su san hawa ba su san sauka ba sai suka ga waɗannan sun akka musu an na jeshi أن wa Zubairu والزبير bihim su ma rundunan ali din هي suka ce oho ashe waɗannan yaudaran mu suka yi su kuma waɗancan suka ce ah ashe waɗannan yaudaran mu suka yi kenan he kowa abun da ya fahimci juna ma yaudari ne munafikai da suka kunna sun gudu sun tafi sun sulale fastamarratil munawashatu aka yi ta tafsawa bainal fariqain tun wannan safiyar kawai tun wannan safiyar aka yi ta kafsawa hatta kanati zahiratu fashta'alatil ma'arikatu sai da aka kai can wajen rana ta daga wajen azaha yaƙi fa yayi kamari yayi muni ba kawai ina fata an gane ko to dan ne in Allah ubangi ya raya mu gobe za mu ji inda aka yi kokarin tsaida ta taki kyan fitina kar ta faru amma har in ta faru duk masu tunani da wai wasu dattawa da elders da mai malamai da kyar su iya tsaye da ita abun an samu an kashe ba kowane bangare da yawa ta dalili waɗannan masharrantan mutanen nan masu ra'ayi da dattawa da manyan sahabai aka zo ana ta shiga tsakani wani ya kusa yana so ya raba sai a ɗauke shi kawai in Allah ubangiji ya tsawaita rayuwar tamu gobe in muka zo din za mu ji kokarin da suka yi su sulhunta don har wani ya shiga ya dau Qur'ani haka ya ɗaga dukkan kuma musulmai ne fa dukkan mu fa muna bin wannan ina kibiyoyi kawai Allah uban ya rufa mana asiri a tsare mu daga fitina Allah ce wattaqu fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassa Allah sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka amin ya rabbal alamin